A bayan mun tsaya ne a inda sannan hankali ake tafiyar da koyarwa. Kwance ta har an ɗauki sati uku tana ɗaukar karatu na Arabu da na Boko, wanda ta matuƙar bayar da dukkan wata natsuwa, hankali da dukkan abin da take yi ta zubar ta ba da hankali a kai. Takan tashi da sassafe ta yi aikin da ta ɗora wa kanta, ta gyara wajen ɗaukan karatunsu, ta zauna ta shiga bitar ABCD ɗin da ta gama shanyewa da dukkan abin da yake ta fara fahimta. Malamin kan zo ne su ɗauki awa biyu suna ɗaukar darasi da an gama ya tafi, sai ta je su karya da Marjanatu idan sun gama kuma su koma can bayan gida inda suke zaman hutunsu da karatu da hira. Hakan ya rage yawan haɗuwarsu da mai gidan gaba ɗaya domin wani lokacin har sai malaminsu na Islamiyya ya zo, ya ba su nasa darasin ya tafi sannan suke komawa. Shi kuwa mai gidan a yanzun ya zama wani irin hamshakin marar zama da yawa domin damar da ya ce zai ba matansa ya ba su. Yana musu gashi ne ba da zaki duka ko wani abinci ba. Yana musu gashi ne cikin ruwan sanyi. Ga shi dai babu abin da suka nema suka rasa amma rashin samun sake irin na da na matuƙar damunsu. Haka kuma abin da suke tunani ko don shi zai zauna da su ya ɗauka ya watsar tamkar ba shi ba. Wannan dalilin ya sa suka addabi zaman lafiyarsu da tunanin shin Elizabeth ta dawo rayuwar mijinsu ne don ta raba su wannan karon kome ko kuma wata ya samu wata ta dame Elizabeth ta shanye. Amma kuwa idan haka ne da sun shiga uku domin ko Elizabeth ɗin da wajewa suka yi da ita, wannan ɗin wace ce kuma? Yaya za su same ta su ɗora magana yadda kowa ba zai cutu ba? Haka fita ta gagare su kiri-kiri daga ɓangaren kan giwa. Ya saka dokar ba su ba fita ko ɗan zuwa ɓangaren Sajiya. Idanuwansa har sun fara ɗaukar launin cikin gida sak sai ka ce matan ƙulle. Waya ce ta fara Wayar ta fara isa su gaba ɗaya, TV ce yanzu ba ta gaban su ita ma kwata-kwata. Abubuwa na neman damun su fiye da kima shin yaya za su yi ne? Yau gaba ɗayansu da farin ciki mara misaltuwa suka tashi sun kuma ɗauki wanka daidai misali. Kowacce ta saka abin da yake daidai da ita. Haƙoran Murjanatu sun ƙi rufuwa haka ma na Nuriya. Sun haɗe kayansu tsaf sun ɗaure hannayensu kuwa na sauraron dukkan wani hayaniya na waje. Kunnayensu kuwa na sauraron dukkan wani hayaniya na waje. Suna jira su ji saukar jirgin da ya tashi da kaka mai gadon ƙarfe. Nuriya da ta gama saka turaren wuta a ɗakin ta kallo Murjanatu tana murmushi ta ce, Idan Hajiya ta sauka da Turanci zan gaishe ta yau bebi. Murjanatu ta sheke da dariya tana faɗa so kike ta mana gaya da tana hararar mu daga dawowarta ne. Nuriya ta ce kin san Allah? Ji nake kamar mu je can mu ji. Mu yi jiran saukowarsu na ƙagu. Murjanatu ta ce ni ma irin ƙaukuwar da na yi ba za ki gane ba Nuriya. Kin san Allah yau sai na yi wa mamana ku. ta wani je ta biyo wa tsohuwar nan sati kusan huɗu ta bar ni a nan ba uwa sai gararan ba muke a titi. Noriya ta dariya tana cire hijab golden yellow da ta saka tana ajiyewa gefe ta janyo mai ta janyo mai ruwan marun za ta saka janis ta ce me yasa za ki canza shi? Noriya ta kalle shi ta kalli janis ta ce ya yi min haske da yawa a jikina ba na jin daɗin sani. Murjanatu ta yi murmushi tana kallon ta a lokacin da ta saka maron ɗin a ranta tana ayyana. Da kin san wannan ɗin ya fi miki kyau shi ma, da kin cire. A bayyane kuwa sai ta kama akwatin da ta fara ja tana faɗin kin ga janyo akwatin kike ma mu kai ɗakin mu idan ya so da sun dawo ba sai mun dawo nan ba mun kwashe koman mu. Murmushi ta ita ma ta janyo ta janyo nata suka fito gaba su suna ‘yar hira suka rufo ƙofar suna jange da akwatunan su. masu kalar ruwan ƙasa suka ƙaraso babban falon mai busa sanyin ƙanshin AC da daddaɗan ƙamshi mai shiga zuciya. Turu suka yi gaba ɗayansu sanadiyyar mutanen da ke falon. Larabawa ne su uku, maza biyu mace ɗaya cikin shiga irin tasu ta Larabawa wacce kuma da ka gani ka san ba ƙananun mutane ba ne. Macen na magana ne da yaren Larabci ziryan, ɗayan na fassarawa da Turanci. Ɗayan kuwa yana riƙe da wata kwamfuta. Gefe ɗaya kuma kan giwa ne yana zaune cikin shiga ta ƙananan kaya. Yau ma wando ne na jeans a jikinsa blue sai baƙar riga da ta riƙe ƙirjinsa da damtsen hannunsa. A yau haskawar da yake yi ta fi ta kullum. Duk da fuskarsa ba dariya yake yi ba amma kuma ba a ɗaure take ba. A ɗan sake take yana fuskantar mai masa bayani da Turanci. Hannunsa da ya ajiye yake jikin hannun kujerar ɗayan kuwa yana mike da shi ne kusa da hancinsa yana ɗan yawo da yatsansa manuniya a kusa da hancin nasa, yana kuma kallon su ɗaya bayan ɗaya. A hankali ya ɗauko dubansa kamar yadda sauran suka yi suna kallon su. Suna kallon su Murjanatu, ya soke idanuwansa masu kaifi a saman fuskarta da ke zagaye da maroon ɗin hijab ɗin mai roba wajen wuya wanda ta ɗaure shi ruf ta rufe gashin kanta sosai da shi. A hankali yake yawo da idanuwan nasa a saman fuskarta ta zuwa daidai ɗan jan bakin da ta shafa marar yawa, amma ana gane ta shafa don ana ganin sa a fuskarta. Idanuwansa ya cire ya kanga, ya hau da yatsar tasa wajen goshinsa ya shiga ɗan murzawa a hankali, lokaci ɗaya kuma kunnensa na jiyo masa haƙurin da auta ke badawa da Turanci tana faɗin ba su san da mutane a falon ba. Da sauri kuma ta ja hannunta suka juya da niyyar ficewa a falon gaba ɗaya. A hankali ya sake ɗago idanuwansa don sauke. Don saukewa akan mutanen falon sai ya ga daga maza biyu har macen nan balarabiya mai larabci sak. Sun raka su da kallo. A hankali shi ma ya bi wajen da suke kallo wanda shi a nan idanuwansa suka sauka idanuwansa ya rintse da ƙarfi yana damtse laɓansa, kafin a ɗan kausashe ya gyara zamansa. Idanuwansa ya rantse da ƙarfi sakamakon wani abu marar daɗi da ya ji daban a ransa. A hankali ya dantse laɓɓansa a ɗan kausashe ya gyara zamansa, yana mai furta gyaran murya mai haɗe da magana-magana domin a dole ya sa suka juyo gare shi gaba ɗayansu. Ido ya ɗan zaro yana ɗan dafe bakinsa da alamu ma ya ji kunya da aikata abun nan da yaren Turanci. Yana haɗawa da jefi-jefin Larabci da kan giwar na tsinta kaɗan-kaɗan ya ce, Subhanallah, kai dai a ce matanka ne subhanallah sa yau ni ma na aikata abin da ba nawa ba dama a ce dan uwana ne shine ya kware ya aikata aiki irin wannan kaga yau ni ma na bi sawunsa dan Allah ka yi kware. sai da ya masa kallon baka da hankali ne yan sakwanni kafin ya cire kansa da kyar iya faɗin ba mata na bane ƙannena ne a bayyane ya fuskanci sukuni a fuskokin samarin nan da suka zo don haɗa hannun jari a harkar kasuwancin kwanoni da shi. so ɗin mutane ne manya masu zuciyar nema da jajircewa ko a garinsu su ɗin ana respecting ɗinsu domin manya ne daidai misali sannan mai zuciyar nema ana ba shi daraja sosai a ko'ina. Murmushi ɗan uwan nasu ya yi yana girgiza kansa ya ce mu a ƙasar mu. matanmu ba su da yanayin jiki irin wannan. Dan kyau suna da kyau sosai da sosai sai dai a tsaye suke sungulin. Ya salam! Wannan budurwa da ma a bani ita da zan ɗauka ko nawa ne zan iya biyan sadakinta, sannan na kai ta gidana na ririta ta tamkar ƙwai. Matar ce ta amshe ita ma da yanayi na mamaki ta ce tun da muka zo nake ganin matan garin nan masha Allah. Amma wannan ma gaskiya tana da kyau sosai dubu fa da hijab a jikinta amma kuma yadda jikinta ya nuna masha Allah. Gaskiya a da bana son abubuwan nan amma a garin nan Na ga suna da kyau sosai a jikinsu kuma ba sa hana su motsawa. Shi kam ikon Allah yake kallo irin yadda suka dage, suka masa suke masa maganganun da yake ɗauka kamar wani saƙo. Allah ya tuba shi bai taɓa irin wannan tunanin ba. Yaran gaba ɗayansu ma nawa suke da har za a ce ana so za a aura. Salon a aura ɗin a je a halaka ko? A haɗa yaro da rashin lafiya ga rigimar namiji no. Shi ya sa ya fi yarda da mace idan ta kai shekara kamar talatin haka sai a yi mata aure. Zuwa lokacin ta san ciwon kan da tana aikinta da 'yan kuɗaɗenta a banki. Tana iya zama da namiji a halin da ya zo mata uwa uba, idan ciki ta samu tana iya haihuwarsa ba wata matsala. Amma a yanzu fi sabilillahi har jariran nan ko me yasa ake musu irin kallon nan? Agogon hannunsa ya duba ya dube su cikin ɗan tsare gida don su fahimci ba ya son maganar. Yana so su ajiye maganar ya ce da su, Iyaye na sun kusa sauka idan suka sauka kuwa ba ni da time ɗin zama da ku a yau. Dole sai kun ƙara kwana a garin. Da sauri matar ta nemi da ya yi haƙuri shagaltar da suka yi sannan ta ci gaba da yin bayaninta ana ba shi fasara daidai yadda zai fahimta. Har suka gama suka tafi. Ya ɗan jima zaune har aka shaida masa cewar sun shigo cikin ƙasar sannan ya miƙe yana sauke ajiyar zuciya. Bai tsaya bi ta kan kowa ba ya fice yana sake duba agogon hannunsa da tunanin yanzu za su sauka Yanzu za su sauka su kuma karaso Palace ɗin. A natse yake takawa har ya kusa wajen, nan ya ringa ganin alamu na farin ciki a tattare da jama'ar gidan. Duk ba ihu suke yi suna tsalle da dariya ba, amma duk irin yanayin da ake gaishe shi da ɗan fara'ar fuska, zai iya nuna maka cewa ana cikin hali ne na farin ciki. A hankali yake ƙarasawa wajen da suke tsaye, yana tafiya ne a hankali Mutane da ke jejjere a gefe da gefensa da bayansa suna take masa baya suna ba shi tsaro. Sake zuba idanuwansa ya a kansu tsoho ne a yanzu. Ɗaya daga cikin ma'aikatansa ne wanda ya gane haka ta kakin da ke jikinsa. Yana magana da fara'a kwance saman fuskarsa uwa uba. Su ‘yan matan da ke dubansa sun fi shi fara'a saman fuskokinsu. Idanuwan sai sake ɗorawa a irin abin da take yi da hijab ɗin jikinta, wanda take yawan ɗan jansa a jikinta sai ta kuma maido shi ta gabanta. Hakan yasa yake lafe mata a jiki ya kuma irin yadda suke magana za ka fahimci magana ce ta farin ciki domin har ɗaya ke hana ɗaya magana suna gaggawar magana. Ɗan jaye yana waigawa bayansa kaɗan ya ga yadda ma'aikatan suka fara layi can nesa kaɗan kamar za su je tarbar shugaban ƙasa. Bakinsa ya taɓa yana tunanin yau ma so suke ne sai ya kore su ko so suke yi su nuna masa za su damu kakarsa daga dawowarta. Yana wannan tunani nasa mai mai mahimmanci a wajensa ya ga karyowar kwanon Nadia. Ta sha shiga ne ayo irin nata na gargajiya wato sari ne ta naɗa mai ruwan ja da bulo. Ta kame gashin kanta a bayan ƙeyarta ta saka wannan jan abin daga gaban Ta saka kwanin da ta saka kwanin da ko daga nesa kana iya ganin tsarin idanuwanta. Tana tafe tana ƙyalƙyalin sarin bodyguard biyu na take mata baya. Tana tafe sai rausayawa take yi tamkar wacce za ta karye gida biyu. Idanuwansa ya cire a kanta yana jin lokacin da ake faɗin cewa sun sauka ƙasa suna tahowa a saman hanyar jirgin. A nutse ya sake jihuwa wajen da ya hangi ƙanwarsa da baƙinta, sai ya ga a yanzu sai su biyu ne suke tsaitsaye. Sun zuba wajen da jirgin zai bullo. har daidai wajen da za a dakatar da shi da dukkan abin da za a yi masa daga nesa. Domin ba a bari kowa ya ƙarasa sai sun gama buɗewa an gama sauka tukunna. Hannunta da ta sako cikin nasa ya saka shi ɗan saurarawa da kallon wajen nasu. Lokaci ɗaya kuma ya sake maida dubansa kansa ya tamkar bai san da wanzuwarta a wajen ba. Domin kowa nasa da take ɗan murzawa cikin nata salon na jin ra'ayinsa bai nuna ya san tana yi ba. A jiya zuciya ta sauke tana kallon wajen da yake kallo da murya da ta shiga faɗin. Yau auta farin cikinta ya ƙi kakar kakarta za ta dawo da mamanta. Yana jin ta amma tamkar kurma haka ya zame mata domin ko motsin da zai nuna mata ya ji ta bai yi ba. Idanuwan da ta sauke a kan yarinyar a lokacin da Nuriya ke sake maimaitawa wa auta kalaman da za ta yi wa Kakayau da yaren Turanci. Irin ta ba da dukkan wani hankalinta da kulawarta ga murmushi. Ga murmushi saman fuskarta tana faɗi Murjanatu kuwa na sauraro ta shirya tafa mata. Idanuwansa ya rimshi ya sake buɗewa a kansu lokacin da Nadiya ta saka kallonsa ta kuma kallon wajen da yake kallo. Haka kawai ta ji ta tsargu da kallon da yake yi ɗin. Da haka ta sake duban damtsen hannunsa da ke sheƙi yana halaka dukkan nutsuwarta. Ta sake waigawa wajen da Nuriyar take. Ta ce ita kuma me ya kawo ta wajen tarbar mutanen cikin gida? tamkar wata mai matsayi a cikin gida Ya kai minti ɗaya da jin furicinta har jirgin ya karaso da kukansa. A hankali yana daidaita tsayuwarsa yana kallon yadda ‘yan matan ke ta neman diddira a tsayin nan na farin ciki. Ɗan murmushi ya suɓuce masa a hankali ya jiyo wajen da murya muryar Jamilat ta sauka a kunnensa. Tana ƙoƙarin riƙe ɗaya hannun nasa ita ma a natse ya ce, ai ‘yar gida ce ita ma. A tare suka ɗago suna kallonsa shi ma ya sadda sa. Ya yi wa kowace kallo ɗaya tak, sannan ya janye hannunsa daga cikin nasa a natse ya shiga takawa. Ya nufi wajen da aka idasa tsaye da jirgin, har aka buɗe ƙofar. Da kallo suka raka shi su biyun da ke tsaye dukkaninsu. Marjan ta ɗaga ƙafarta da sauri ta bi bayansa, Nuriya kuwa sai ta saki murmushi tana kallon su. Har suka kusa ƙarasawa sai kuma ta gaya yin nasu ya ja ya tsaya. Ya jiyo wajen Marjanatin da ke binsa da sauri tana ta washe baki. Ido ya tsara mata da kakkausan kallon da ya saka ta jin ɗar a cikin zuciyarta. A hankali ta ce, yayanmu ba ka wuce ba da muka fito? Wallahi ba mu san cewa da baki ba ne yaya. Bai ce mata komai ba hakan ya sa ta fara tsurewa a tsayin da take tana ta kama kame Tana neman fashe masa da kuka. Bawan Allah, ni kamar 'yata ce a gaban ni kamar 'yata ce a gaban babban yaya. Allah dai ya sa ba laifi auta ta yi ba. maryar mama ta shige kunnensa, hakan ya sa ya cire kakkausan kalan da yake mata ya juya wajen da muryar ta shiga kunnensa. Murmushi ya saki yana kallon su maman tana ɗan tallafa da hajiya da ke faɗin ita a sake ta. Ita kuma ta kiya ta ce sai ta sako ta da kyau daga matattakalar jirgin nan mai dagogo ɗagogo sannan za ta sake ta. Hajiya ta ce kan giwa Hala cin zalin takwarar tawa ne ake yi ko? Da sauri za ta zagaye shi ta nufe su da ɗan gudunta ta maƙalƙale mama tana ta murnar dawowarta yadda ka san wata 'yar jaririya. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.